kuma za ki gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. a can bugi lahi mina shimfonin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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na dare a yau Juma'a daga nan Radio Teheran da ke ƙarƙashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka. Bayan sauraron shirin kokun san sai labarun duniya su biyo baya sannan shirin Afirka a yau sannan shirin amsoshin fikihu sannan shirin mata a cikin al'umma sannan ku saurari shirin ra'ayoyin masu saurare sannan nan da karshe ku saurari shirin duniyar mu a yau da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurari lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Juma'a 17 ga watan Fabrairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da 26 ga watan Rajab na shekara 1444 hijira gamariya masu rare ko kusan shekaru 34 da suka gabata a rana irin ta yau wato 17 ga watan fabrairun shekara ta 1989 kasashen larabawa guda biyar sun kafa wata kungiya mai suna kungiyar tattalin arzikin kasashen yankin maghreb a kasar morocco kasashen kungiyar dai sun hada da libya algeria murtaniya morocco da kuma tunisia manufofin kungiyar dai sun hada da tallafa wa juna da kuma aiki tare domin rage dogaro da kasashen yammacin duniya a bangaren ra'ayi tattalin arziki da kuma ci gaban su sai dai sabanin siyasa da matsalolin kan iyaka a tsakanin wasu kasashen da kuma sabani a tsakanin algeria da morocco akan batun yankin yammacin sahara sun hana kungiyar ci gaba kuma da karshe ta rushe sannan a hankali masu ko kun san cewa shekaru goma sha biyu da suka gabata rana irin ta yau wato goma sha bakwai ga watan fabrairun shekara ta biyu da goma sha ɗaya wasu daga cikin mutanen ƙasar libya suka fara yankurin kifar da gwamnatin mu'ammar gazafi kafin haka dai irin wannan bore ya fara ne a ƙasar tunisia inda mutanen ƙasar suka yi wa tsohon shugaban ƙasar zainal abidin bina ali bore daga nan kuma sai ƙasar masar ita ma wadda suka tilasta wa tsohon shugaban ƙasar husni mubarak sauka daga mukaminsa a lokacin da wasu mutane a kasar libya suka fara nasu boran ga mu'ammar zafi wanda ya share shekaru 40 yana kan kujerar shugabancin kasar libya tare da taimakon kasashen yamma da kuma ƙungiyar tsaro ta nato masu bore suka kashe zafi sannan kuma suka bizne shi a cikin dare a wani wuri da ba sani ba tun daga wancan lokacin ne dai kuma kasar ta libya ta shiga a cikin dambarwa ta siyasa da rashin tsaro inda har yanzu kasar ta libya ba ta sake shaida zaman lafiya ba masu saurare assalamu alaikum radio hausa voh mai watsa shirye-shiryensa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa har sau uku a kowace rana kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a babban shafin mu na yanar gizo ha.hausa.tv.com a manhajar whatsapp da telegram kuwa za a iya samun mu da waɗannan lambobi sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusuwanti da farko muhimman kanansu kasar iran ta yi watsi da ikirarin amurka cewa shugaban kungiyar ta'addanci ta alka'ida yana ta tehran da cewa labari ne mara tushe wasu fitattun 'yan kasar labanan da dama sun farfasa gaban bankuna tare da kona tayoyi a jiya alhamis sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun rusa gidan wani ne a yammacin kogin jordan bayan sun kashe shi yanzu kuma ga cikakkun labarun nan Ƙasar Iran ta yi watsi da ikirarin Amurka cewa shugaban ƙungiyar ta'addanci ta Alka'ida yana Tehran da cewa labari ne mara tushe. Jakadan Jamhuriyar Musulunci ta Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York na ƙasar Amurka a cikin wani sako da ya wallafa a shafin sanatotar ya yi watsi da ikirarin da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Amurka ta yi kan cewa sabon shugaban ƙungiyar ta'addanci ta Alka'ida yana rayuwa ce a birnin Tehran fadar mulkin kasar iran da cewa ikirari ne mara tushe kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka nate price ranar laraba ya yi ikirarin cewa amurka ta yi imanin cewa shugaban alka'ida saif al'adil yana da samuwa a cikin kasar iran kamfanin dillancin labaran ikna ya habarto cewa jakadan jamhuriyar musulunci ta iran a majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york na ƙasar amurka a cikin wani sako da ya fitar daga birnin new york na ƙasar ta amurka ya bayyana cewa wannan mummunan labari na iya kawo cikas ga yunkurin yaƙi da ta'addanci kamar yadda sanarwar ta fayyace cewar an wargaza ƙungiyar alka'ida bayan mutuwar usama bin laden kuma aƙidar tana ci gaba da wanzuwa an kama wasu 'yan ƙasa kasashen waje biyu da ke da hannu a tarzoma a zahidan fadar mulkin sistan da balochistan wata majiya mai tushe a sistan balochistan ta bayyana cewa an kama wasu 'yan kasashen waje biyu da suka shiga cikin iran ba bisa ka'ida ba kuma suka taka muhimmiyar rawa a tarzomar wannan lardin a ranar alhamis don tabbatar da tsaron lafiyar al'umma a lardin sistan balochistan ƙungiyoyin tabbatar da doka sun fara wani shiri na kame bakin haure haure a wannan lardin a yayin samamin sun gano waɗannan bakin haure biyu da suke zama a ƙasar iran ba bisa ka'ida ba ranar alhamis da ta gabata a zahidan sannan ba da jimawa ba za a sanar da ƙarin bayani game da 'yan kasashen wajen biyu da aka kama wasu fitattun 'yan ƙasar labanan da dama sun farfasa gaban bankuna tare da kona tayoyi a jiya alhamis rahotanni sun bayyana cewa wasu jama'a da suke ajiya a bankuna a birnin beirut fadar mulkin ƙasar labanan sun ɗauki matakan gudanar da zanga-zanga tare da toshe wasu hanyoyi domin nuna rashin amincewarsu da rashin iya janye kuɗaɗen ajiyarsu ga kuma taɓarɓarewar tattalin arziki a ƙasar zanga-zangar ta shafi rassan bankuna shida ne inda kuɗin lira na ƙasar labanan ya kai wani sabon matsayi a jiya alhamis saboda faɗuwar farashinsa a cewar kakakin kungiyar kukan depositors da ke wakiltar masu ajiya da ba za su iya samun kudadensu a bangaren bankunan kasar ba tun daga shekara ta 2019 bankunan labanan suka sanya takunkumi kan cire kuɗi a daloli da lirat na labanan takunkumin da bai zama wata doka ko tsari da bankuna suka gindaya ba lamarin da ya sanya masu ajiya ba su iya gudanar da mu'amala da kudadensu don haka suka fuskata so sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun rusa gidan wani ne a yammacin kogin jordan bayan sun kashe shi sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun rusa wani gida mai hawa biyar na iyalan wani ne da aka kashe bayan wani samame da suka kai a kusa da wani ƙauye ba a bisa ka'ida ba a kudancin yankin yammacin kogin jordan kamfanin dillancin labaran ikina ya habarto cewa sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun kai farmaki kan garin alhalil da ke gabar yammacin kogin jordan inda suka kewaye wani gida mallakin yan uwan muhammad kamal aljabari wanda ya kai hari kan matsugunin kiryat arba a watan oktoban shekarar da ta gabata inda ya halaka wani bai hudansa hauniya dan kaka gida tare da jikkata wasu biyar sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun rufe dukkanin hanyoyi da ke shiga hanyar gidan sannan suka jibge dakaru da dama a saman rufin gidan bayan nan suka kori mazauna gidajen da suke kusa da gidan jabari kafin suka rushe gidan ana ci gaba da gudanar da ayyukan ceto a kasar turkiya duk da rashin fatan samun waɗanda suka rage a ƙarƙashin gidajen da suka zube bayan mutane da suka mutu sakamakon mummunar girgizar kasa da ta abku a kudancin kasar turkiya da arewacin kasar siriya yawan mutanen da suka mutu sakamakon mummunar girgizar ƙasa da ta afku a kudancin ƙasar turkiya da arewacin ƙasar siriya ya kai kimanin mutane dubu arba'in da biyu yayin da sama da dubu ɗari da ashirin suka samu raunuka ana ci gaba da aikin ceto a ƙasar turkiya bayan girgizar ƙasar da ta yi barna inda aka kwashe sama da kwanaki goma ana gudanar da ayyukan ceton wani jami'i a ƙungiyar apart faisal ansoi yana cewa a cikin wani gini sun ceto kimanin mutane takwas kuma akwai biyu daga cikin su da suka yi imanin cewa ba su da rai amma bayan kai su asibiti aka gano cewa suna da rai ƙarshen labarun duniyan kenan. To madalla yanzu kuma ga shirin Afirka a yau. Africa. Iyo. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu. Inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun rahoton da jaridar New York Times ta ƙasar Amurka ta wallafa ne cewa zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar Tunusiya zagaye na biyu yana yana nuni da rashin goyon bayan shugaban kasar kai sa'id da kuma kiraye-kirayen da 'yan adawan tunisia suka yi ga shugaban kasar kan yi murabus daga kan mukaminsa da ni sunu sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. jaridar new york times ta kasar amurka ta bayyana cewa tun bayan da hukumar zaben kasar tunisia mai zaman kanta ta bayyana sunayen sabbin zababbun 'yan majalisun dokokin kasar da aka gudanar a zagaye na biyu karancin fitowar jama'a ba wai tana gwada koma baya ga tsarin dimokuraɗiyya ba ne a kasar sai dai wata alama ce mai karfi ta durkushewar goyon baya da shugaba kai sa'id ke da shi a tunisia jaridar a rahoton nata ta yi nuni da cewa a zagaye na biyu na zaben 'yan majalisun dokokin kasar kashi goma sha ɗaya da digo hudu ne suka fito kaɗa ƙuri'a lamarin da ke nuni da cewa an samu wani ƙarin adadi da bayi da yawa akan adadi na farko da suka fito zaben a karo na farko inda aka bayyana cewa kashi sha ɗaya da digo biyu ne suka fito zaɓe a zagaye na farko lamarin da ke nuni da cewa shine mafi ƙarancin fitowar jama'a a zaɓukan ƙasar a duk zaɓukan da ake gudanarwa a duniya duniya a cikin shekaru da dama da suka gabata a cewar max galian masanin kimiyyar siyasa a cibiyar nazarin ci gaba ta kasar birtaniya jaridar new york times ta kasar amurka ta kara da cewa bisa ga dukkan alamu rashin jin daɗin yadda shugaba kai sa'id ya tafiyar da tattalin arzikin kasar shine babban abin da ya haifar da karancin fitowar jama'a a zaben raba gardama na kundin tsarin mulkin kasar a watan yulin da ya gabata yayin da kashi 30 talatin cikin ɗari na masu da ƙuri'a ne kawai suka amince da sabon kundin tsarin mulki da shugaban ƙasar ya gabatar jaridar ta kuma yi nuni da cewa masu suka da manazarta da suke cewa kai sa'id ya fada cikin halin rashin kwanciyar hankali kamar yadda aka danganta maganar cewa wannan ya tabbatar da cewa kai sa'id bai ga komai ba sai kaɗan daga cikin batun nuna damuwa ga tsarin dimokuraɗiyya ta 'yan majalisar ga yusuf al-ashraf manazarcin siyasa wanda ke kula da cibiyar duniya ta colombia a ƙasar tunisia kuma jaridar new york times ta yi nuni da cewa shugaban kasar tunisia baya jin kunyar rashin amincewa da majalisar dokokin kasar lura da abin da ya faɗa a ganawarsa da ya yi da firaministarsa najila bodin a ranar litinin kamar yadda wani faifai na bidiyo da ofishinsa ya wallafa a shafin facebook yana furuci da cewa kusan kashi casa'in cikin ɗari ne suka ƙi fitowa su kaɗa ƙuri'arsu saboda yanzu ba su ɗaukar majalisar da wata kima jaridar ta fayyace cewa al'ummar kasar tunisia sun kara bayyana fargabarsu kan zaluncin kai sa'id yayin da yake tuhumar masu sukarsa da kuma ɗaure su a gidajen yari sannan kuma shugabannin 'yan adawa a kasar za su yi amfani da damar fushin al'ummar tunusiya kan yadda gwamnatin tunusiya ta dawo da batun haƙƙin 'yanci baya wanda kasar ta tunusiya ta samu ci gaba a fagen bayan boran da kasashen larabawa so gudanar a shekara ta 2011 kan neman 'yanci da buƙatar gudanar da zaɓukan shugabannin ƙasashensu cikin gaggawa domin mai gurbin su da waɗanda al'umma ke so ana ta bangaren kungiyar lauyoyi ta sanar da gudanar da abin da ta kira ranar fushin ƙasa a ranar alhamis tare da yin watsi da sabuwar dokar kuɗi da gwamnatin ƙasar ta ɗora wa 'yan tunusiya nauyi fiye da kima a wani sabon sanarwa da kungiyar kwadago ta ƙasar ta fitar kungiyar ta jaddada cewa ba za ta zauna ta naɗe hannu tana kallon ƙasar tunusiya tana ƙara shiga cikin rikici ba yayin da a nashi bangaren shugaban ƙasar tunusiya kai sa'id ya sanar da tsawaita dokar ta ɓaci tare da zargin 'yan adawa da ƙirƙiro rikice-rikice da kuma rikicin ƙarin farashin kayayyaki kan haka jigo a ƙungiyar ceton ƙasa jauhar bin mubarak a wata hira da ya yi da kafar watsa labarai ya bayyana cewa muryoyin adawa da manufofin shugaba kai sa'id suna ƙara yawaita a cikin ƙasar yana nuni da cewa akwai muryoyi da suka turje kan a ɗauki matakin juyin mulki suna buƙatar ganin dole ne sai sa'id ya sauka ko a kore shi da tsige shi domin sanya lokacin gudanar da zaben shugaban ƙasa da wuri yana mai jaddada wannan hujja da cewa auracewar da al'ummar tunisia ce ta yi wa zaben majalisar dokokin kasar lamarin da ke gwada rashin halarcin kai sa'id kuma wannan shine ya sanya al'ummar tunisia da ke matukar buƙatar sabunta haƙƙi da ƙwarin gwiwa yana mai danganta makomar al'ummar ƙasarsa tsakanin abin da ya kira saɓani da wasa da kuma zaɓar hanyar kammala tsarin dimokuraɗiyya a ƙasar a gefe guda kuma lauya mai bincike kan harkokin shari'a kaisar siyad ya yi tsokaci da cewa manufar al'ummar tunisia ta fi karfi akan manufar da 'yan adawar ƙasar ke son cimmawa yana mai fayyace cewa lalle tsayin dakar ƙungiyar kwadago a ƙasar ta tunisia babu abin da take bukata sai komawa kan tubalin ƙasar. kan tsarin da ta kasance kafin ranar ashirin da biyar ga watan yuli sannan kuma ya jaddada cewa 'yan adawa ba su da hukunci a hukumance kamar yadda shugaba kai sa'id yake da shi saboda shi al'ummar ƙasa ce ta naɗa shi ta hanyar dimokuraɗiyya don haka babu inda za a iya yin tantama kan halarcinsa dangane da dalilin nuna adawarta ta ƙungiyar lauyoyi ta bayyana hujjar nuna adawarta kan abin da ta kira mummunar illar da take tattare kan al'umma da gwamnatin ƙasar ta ɗora musu nauyin haraji da ya wuce kima da 'yan ƙasa za su ɗanɗana kudarsu a wani mataki mataki na ci gaba da wa manufofin shugaban kasar gwamnatin kai sa'id ta kafa wani kwamiti da ta ce ta miƙa ragamarsa ga shugaban lauyoyi domin samun damar haɗin kai da ƙungiyar fararen hula da nufin samar da wata mafita da za ta amfanar da kasar tare da fitar da ita daga takaddamar da ta shiga kuma shugaban kasar ya jaddada aniyarsa ta yin aiki da shawarwarin da kwamitin zai gabatar da nufin fitar da kasar daga halin da ta shiga Ƙungiyar kwadago ta Tunusiya a ta bakin kakakinta Sami Attahari ta ci gaba da barazanar kalubalantar manufofin siyasar shugaban ƙasar kai Sa'id tare da jaddada cewa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen fuskantar matsalar zamantakewar al'umma a Tunusiya. tahiri ya kuma ƙara da cewa ƙungiyar kwadago ta ƙasar Tunusiya za ta fara gudanar da zanga-zanga inda za a sanya ranar gudanar da zanga-zangar a yayin zaman kwamitin gudanarwarta wadda hakan ke nufin cewa kungiyar tana da shirin kaddamar da wasu shawarwari ta hanyar kungiyoyin fararen hula amma wannan shawarwari tana nan har yanzu a cikin matakin tattaunawa da tuntubar juna kungiyar kwadago ta tunisia ta tabbatar da cewa kungiyar ba ta da niyyar ketare shugaban kasar kuma za ta gabatar masa da shirin nata duk da cewa da wuya ya amince da shirin da kuma gudanar da zaman tattaunawa da kungiyar fararen hula a nashi bangaren a yayin ganawarsa da firayim ministan kasar da ministan ministocin shari'a da na cikin gida shugaban kasar tunisia kai sa'id ya bayyana cewa kalubalen tattalin arziki da zamantakewa na ɗaya daga cikin manyan kalubale da 'yan tunisia suke fuskanta sai dai kai sa'id ya ɗaura alhakin hakan kan 'yan adawa da cewa da hannunsu ake janyo taɓarɓarewar tattalin arziki a ƙasar inda ya ce ƙirƙirar rikice-rikice da rashin wasu kayayyakin masarufi da kuma tsadar kayayyaki al'amura ne da kowa ya sani ba za su ci gaba gaba da dauma ba a cewarsa dangane da yadda za a warware rigingimu da ake fama da su kuwa kai sa'id ya ce rashin samun sahihin tsarin shari'a ne dalilin rashin samun damar cimma wata kyakkyawar manufa da za ta kubutar da al'ummar tunusiya don haka dole ne a yi amfani da doka akan kowa da kowa babu bambanci a cewar sa shugaban kasar ta tunusiya kai sa'id ya kuma ɗauki matakin tsawaita wa'adin dokar ta ɓace a kasar har zuwa ranar talatin ga watan janairu a ƙarƙashin umar umarnin shugaban ƙasa ta musamman sannan wani abin lura shine ana tsawaita dokar ta ɓaci ne lokaci zuwa lokaci tun bayan da aka maido da ita bayan harin bam da aka kai kan wata motar jami'an tsaron fadar shugaban ƙasa a tsakiyar babban birnin ƙasar a watan nuwamban shekara ta 2015 dokar ta ɓaci ta baiwa hukumomin iko na musamman kamar hana mutane fita yawo da hana gudanar da zirga-zirgar ababen hawa da kuma hana yajin aiki na ma'aikata ba tare da izini daga bangaren shari'a ba a gefe guda kuma rahotanni sun bayyana yadda dubban al'ummar kasar tunisia suka halarci zanga-zangar kira ga shugaban kasa kai sa'id da ya murabus daga kan karagar shugabancin kasar musamman a lokacin da ake tunawa da juyin juya halin kasar inda jam'iyyun siyasa 'yan adawa suka fito daga sassa daban-daban na kasar musamman kungiyar gamayyar jam'iyyun siyasa ta national salvation for front baya ga sukar da haɗe-ɗe-kun 'yan siyasa suke yi ga gwamnatin kai sa'id Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. yanzu kuma ga shirin mata a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma. wanda ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV. Wanda nake karanta muku littafin nan da mai suna kwaɗayi mabuɗin wahala. Wanda marubuciya Freedom ta rubuta to kamar dokar sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. haka ranmu ya ɗauki allon ya ɗaura bisa jikina tare da fincikar wuyan hijabi na ya tura ni bakin kofar gidansa yana faɗin je ki zainabu ki je ki samu duk abin da kuke bukata a duniya ga ki gata sai dai kar ki manta za ki kasance cikin tsinuwa da la'ana har abada kuma ko da da rana ɗaya suka saka a ran kini ne mahaifinki kika taho da ki kofar gidan nan wallahi azim ban yafe maki ba kuma zan dawwama roƙa miki azaba da fituntunun duniya iri-iri muddin bakin zo ne ki faɗa mani kin shirya karɓar haddin ki ba ba. Ya watsa mu umma da ke ƙoƙarin biyo ni wani irin wulaƙantaccen kallo yana fitan idan kafar ki ta je ƙofar gidan nan a bakin auren ki. daga haka ya koma bisa kujeransa da ke cikin zauren ya zauna yayin da ya ɗaura kafa ɗaya bisa ɗaya yana girgizawa sai dai da ka kalli za ka tabbatar da baya cikin hankalinsa hawaye ne suka sako saman fuskar baffa lokacin da na kifa kai kaina bisa cinyata ina wani irin kuka mai ban tausayi a hankali nake faɗin allah na tuba na ce na tuba ba zan sake ba baffa ka dubi girman allah ka yafe mani ka bar ni in ci gaba da rayuwa da ya asadiku na ka rufa mana asiri wallahi ba zan ƙara aikata wannan mummunan kuskuren ba na maka alkawarin zan gyara halayyata don allah baffa umma ta kalle cikin kuka ta ce haba abubakar tunda har ta tuba bai kamata ka kore ta ba ka dawo da ita don girman allah ka san ba ta da inda za ta tsoma kafafunta shin baka tunanin ta koma rayuwar da ta fi ta ada kar ka manta ya ce don girman allah ka yafe mata ya girgiza kai yana hawaye muryarsa ta ɗauki kyarma lokacin da yake faɗin bata tuba ba halimatu domin idan da ta tuba da ta zaɓi a jefe ta fiye da ta ci gaba da rayuwa da ta zaɓi a hukunta ta a hukuncin Allah fiye da son zuciya kuma da ta zaɓi a hukunta ta a duniya fiye da lahira ki rabu da ita a duk lokacin da duniya ta so ma juya mata baya hatta mutanen da ke rayuwa a cikinta ba za su fuskance ka ba kuma kin manta da ta kone a al'aurarta babu wani dan barikin da zai sha'awar mu'amala da ita ina ƙaunar zainabu fiye da komai a rayuwata domin ita kadai na mallaka a matsayin jini na amma zan so duniya ta koya mata hankali zan so ta shiga gararin rayuwa ta yadda ita da kanta ta tako har nan da shirin karbar haddin zina zan so hakan ya zama izina ga mata masu halinta allah ya sani na tarbiyyantar da ita sai dai kwaɗayi ya jefa ta ga halaka ni kam na sallami zainabu kuma ina da yaƙinin wata rana za ta zo da kanta ta karɓi hukuncinta ba kuma zan tausaya mata ba zan ɗauke ta in kai ta ga hukuma a tabbatar mata da hukuncinta domin na baya su gani ta ce ka bari ta tuba alaramma don Allah ba sai an jefe ta ba ya kalle ta yana fudin Allah ne ya ce idan kai mani laifi ka tuba zan yafe maka sannan ya kawo hukunce hukuncen abubuwa da dama ya ce idan kai sata yanke maka hannu ya ce idan budurwa ta yi zina a yi mata bulala idan ko matar aure ce a jefe ta idan kai kisa a kashe ka shin me yasa ya kawo hukuncin idan baya so a yi amfani da shi shin idan ta tuba kina tabbacin zai yafe mata mu ji tsoron Allah mu bi hukuncin da ya gindaya mana kar mu dinga amfani da son zuciyarmu mu aikata laifi sannan mu ki yadda hukunta mu to jama'a duka duka na muka zo karshen shirin namu ne sai Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin da rediyon Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa Allah ya kai mu lafiya yanzu kuma ga shirin ra'ayoyin masu saurare daga nan tehran muke gabatar muku da shirin ra'ayoyin masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani sabon firin na ra'ayoyin ku masu saurare. To kamar yadda muka labarta muku kasar Rasha ta ce a shirye take ta taimakawa kasashen yankin Sahel wajen yaƙi da mayakan da ke ikirar da sunan jihadi. ministan harkokin wajen rashar ne ya bayyana hakan yayin rangadin da ya yi a kasashen mali da kuma mauritaniya a daidai lokacin da kuma ake sukar aikin sojojin faransa a yankin koya kuka ji da wannan tayin na rasha shin kasashen yankin ba su da karfin sojin da za su magance matsalar tsaron su ne waɗannan su ne tambayoyin da muka mika muku a cikin shirin namu na wannan makon malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunan ka da kuma inda kake yi mana magana assalamu alaikum radio voh iran mai muku magana alkasim ne daga nan agadez jamhuriyar niger mamba kuma ɗaya daga cikin ƙungiya ta masu kira da saurare na yankin afirka to a yau na shigo shirin ina so in ba da ra'ayina saman wannan furuci wanda kasar rasha ta yi na cewa tana da karfin gwiwa za ta taimaka ma kasashe na afirka wanda suke fama da ta'addanci to wannan gaskiya kasawa ce wajen kasashe na turawa saboda har kai kasar rasha har tana cewa tana son ta shigo ta taimaka ma kasashe na afirka kuma ga misali nan ta shigo mali kenan wannan kasawa ce wajen kasashe wanda kullum su suke cewa suna taimaka ma afirka wajen kawo ƙarshen ta'addanci mu mun san da cewa wa'annan mutane wanda suke cewa suna taimaka ma afirka wallahi in aka yi bincike duk wani rikici-rikici da ka gani ana yi duk jihar da ka ga ana wannan rikici-rikici to da wata manufa ko kuma Allah ya shimfiɗa mata wani arziki kenan kaga wannan furci da ƙasar rashi ta yi to ƙalubale ne wajen kasashe na turawa musamman ma ƙasar faransa wadda mafi yawa kasashen ita musu mulkin mallaka salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan radio iran mai magana hassan Naji omar daga unguwar sabon gari da magarin jamhuriyar nijar na so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wannan maudu'i na wagarana to gaskiya mu muna ko goyon bayan rasha ɗari bisa ɗari tunda kasancewar sojojin wa'ansu kasashe a afirka babu wani ci gaba da hakan ya kamana kenan muna so ita ma gwamnatocinmu su yi wa Allah su yi wa annabi su ba rasha dama ta gwada ko Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsalar tsaro da muke fuskanta nan da can a ƙasashen Afirka. Tunda in kuka ɗauka ba yau ba ba jiya ba sojojin France suke ikirarin cewa zaman da suke a ƙasashen mu suna yaƙi da ta'addanci ne amma har kawo yanzu babu wani abin da ya sauya. Na gode ku tashi lafiya mai magana Hassan Laji Umar daga unguwar Sabon Gari da magaram jamhuriyar Nijar. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran magana zarin dini su rijiyar lemo mazaunin akara kasar ghana ya eh, tabbas wannan mataki da ƙasar rasha ta ɗauka na cewa za ta taimaka wa kasashen sahel na yaƙi da ta'addanci abu ne wanda ya dace idan muka dubi tsawon lokaci da sojojin ƙasar faransa suka ɗauka suna yin wannan aiki aiki kuma ba tare da mun gani a ƙasa ba sai ma zuzuta abubuwan ne suka ƙara ƙaruwa na har-haren 'yan ta'adda a wannan yanki muna fatan wannan mataki da rasha za ta ɗauka ya kawo mana ƙarshen masu ta'addanci a wannan yanki na sahel baki da mai magana da dina falasiri rijiyar lemo mazaunin akara ƙasar ghana ta shi lafiya assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta hira na biyu hausa mai magana muji muhammad wanda aka da suna muji soja mai adai da ta sahu a nan zandar da magaran kohon likita dutse ya ra'ayi na a yau bisa maudu'in da kwado na kasar rasha da ta ce a shirye take da taimakawa kasashen afirka eh, wajen yaƙi da yan ta'adda masu ikirarin jihadi eh to kowace kasa tana iya buƙatar taimakon rasha amma gaskiya banda kasar nijar saboda ita nijar har yanzu tana karkashin mulkin faransa ne tunda sai abinda faransa take so ne nijar take aikata ita kuma rasha da faransa eh, abokan gaban juna ne kenan faransa ba za ta bari rasha ta zo kasar nijar ba da sunan ta taimaka ma sojojin nijar kenan sai dai ta taimaka wa sauran kasashe wanda suke da incin kansu nijar dai da wuya a barta ta zo da sunan ta taimaka wa nijar na gode biyoya ta wasa radio ta heran mai magana muji muhammadu wanda aka san da suna mun soja mai adai da ta sahu a nan zandar da magaran kowa likitar dutse a tashi lafiya Assalamu alaikum warahmatullah tashin Hausa na Radio Musulunci ta Iran mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magarin jamhuriyar Niger. Ina so ku ba dama zan tofa lokacin baki na a cikin wannan shiri a hakikanin gaskiya ta yadda ƙasar rasha ta yi wa kasashen sahel na yanki ma na afirka masu fama da yaƙi da ta'addanci ko masu fama da yaƙi da kirarin da sunan jihadi a gaskiya mu a zahirin gaskiya ba ma bukata duk wannan kasashen turai kin gaba su duk ba ma bukatar taimakon su na kasashen yamma kamar latin amurka da yankin turai gaba ɗaya ba ma bukata har da yankin asiya ma idan mutum ba da zuciya idan shugaba ba da zuciya ɗaya ba zai taimaka mana a gaskiya ba mu bukata saboda mu ma lokaci yayi da shugabannin mu ya kamata su jajirce wajen gina kasar su da nuna wa talakawa suna tare da su a koda yaushe suna bin ra'ayin su mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magana salamu alaikum radio ta hiran ina muku fatan alkhairi da fatan kuna lafiya kuma kuna cikin koshin lafiya ina gaida dukkanin ma'aikatan ku kuna tare da mai sauraron ku ne yau da kullum mamman shafi'u wanda aka yi ne da tupac mai wacha eh zan ba da ra'ayina a kan rasha da take so da taimaka ma dukkanin kasashen afirka mu muna maraba sosai da zuwan kasar rasha cikin afirka saboda eh, rasha kasa ce wadda suna zauwa gadangadan su taimaka ma kasa ko kuma su shigo kasa da eh, suke ɗauka kasa da muhimmanci kenan mu muna maraba da zuwan irin wannan kasashe a afirka saboda idan suna shigowa afirka za ta ci gaba afirka za ta zama wani abin faɗa a ji a kullum a koda yaushe duk ana abu sai a ce afirka afirka afirka kenan mu muna maraba da shigowa irin sarasha cikin afirka muna fata allah ya ba mu sa'a allah ya kare mu allah ya kare addinin musulunci da musulmi gabaki ɗaya. Allah ya ɗaukaka Afirka Ubangiji Allah ya durƙusar da dukkanin wanda yake sauta da hankali a cikin Afirka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. ya magana kabiru Sula Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da magaram Jamhuriyar Nijar. To dangantar da wanga ya kirari da Rasha ta yi na ganin ta kawo taimakon ta a harkar tsaro a kasashen Sahel to wannan abin abin ayaba ne kwarai da gaske kuma muna murna da jin wannan yunkuri na kasar Rasha. Tal'akari da akwai sojojin kasashen waje suna nan jibgi a kasar mu amma babu abin wanda suke tsina namu a harkar tsaro illa iyaka suna biye da sojojinmu ko ko sojojinmu suna biye da su suna kare lahiyar su hakikanin gaskiya muna ma rashin lale marhaban da wannan abin Allah ubangiji ya sa in alheri ne to Allah tabbatar in kuma aka san haka ne to Allah ubangiji ya san yadda za a yi da wanga yunkuri assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh assalamu alaikum jamhuriyar musulunci ta iran da ke birnin tairan sunana sigir isaka da ke da magaram a jamhuriyar nijar hakika wannan ra'ayi ya maudi mai mahimmanci na kan cewa su rasha da tsima kasashen sahel ta yi wannan ta yi ne gaskiya wanda ni a matsayina ne dan yankin sahel nake maraba da shi kuma nake fatan gwamnatocin su yi maraba da shi da hannu biyu domin kuwa ba wai sojojin sahel kamar da kuke tunani sun kasa ba ne a'a ba su kasa ba tunda ai da matsala ce wadda ake kirkira ta ne ake akwai kasashen yamma wanda suke kirkira tashin hankalin dan saboda saboda su zo da sunan za su tattaye kasashen mu su mu mulkin mallaka to amma in rasha ta shigo cikin al'amarin kowace kasa ce ma take shirya irin wannan fitina a kasashen mu yanzu tun da rasha ta zo ta so tana neman ita ma ta kawo kariya akan wannan abin to in Allah da kasashen da suke shirya wannan fitinonin za su yi nazari kamun su ma eh, kasashen mu na Sahel wannan shirya kisisi ne saboda haka rasha wannan ta da ta ma shugabannin mu na kasashen mu Allah ubangiji ta amince da mu kuma Allah da zai kawo karshen ta'addanci a yankin Sahel Salamu alaikum sagir isaka daga damar jamhuriyar Nijar To masu sauraron mu saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga anan za mu dasa aya a cikin shirin na wannan juma'ar sai kuma makon gobe idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa salam a huta lafiya. Daga karshe ga shirin duniyar mu a yau. duniyarmu a yau.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 kano lamarin da yake kara janyo taɓarɓarewar matakan tsaro a yankin da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya ƙunsa. cikin ƙasa da sa'o'i 24 'yan kudu sun nuna ɓacin ransu a kisan kiyashin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi a sansanin janin da ke arewacin gabar yammacin kogin jordan inda falasɗinawa tara suka yi shahada ta hanyar harbe-harbe kan falasɗinawa yayin da a yammacin juma'a wani matashin ne ɗan shekaru goma sha uku a duniya ɗan garin silwan da ke daura da masallacin al'aksa ya ɗauki matakin buɗe wuta kan yahudawan sahiyoniya inda ya halaka bakwai daga cikinsu tare da jikkata wasu da dama a yayin da wani matashin bafalasɗini dan kudus ya fito da wuka yana yawo a yankin kuma majiyoyin tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka bayyana cewa matashin ya kutsa yankin wadil helwa yanki mafi yawan yahudawan sahiyoniya 'yan share wuri zauna a yankunan garin na salwa inda ya jikkata biyu daga cikin yahudawan sahiyoniya niyya kuma jikata an bayyana ta da cewa mai hadari ne unguwar wadil hilwa tana haɗe da katangar wariya ta kudancin tsohon birni da kuma masallacin aksa mai albarka kuma tana da faɗin dumans 750 wato dumans yana matsayin murabbi'in mita dubu kenan kuma yana da yawan mutanen kudus kusan dubu shida da ɗari biyar a cewar wani memba na kwamitin tsaro na filayen silwan fahari abu ziyab wanda da ya nuni da cewa yahudawan sahiyoniya mazauna wurin sun kai dubu ɗaya da biyu da sha bakwai da suke rayuwa a matsugunai hamsin da shida a cikin wannan unguwar baya ga yahudawan sahayuniya 'yan shara wuri zauna da suke zaune a wannan yankin da kariyar sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a wannan unguwar wasu dubbai kuma suna aiki a matsayin ma'aikata a yankin da ake kira da birnin dauda da kuma ma'aikata masu sanya ido da suke gadi kuma suna shafa sa'o'i masu yawa cikin unguwannin a kullum rana baya ga haka tonon da yahudawan sahayuniya suke yi a ƙarƙashin wannan unguwar yana barazana ga gidaje da dama kuma saboda haka ne abu ziyab ke cewa akwai gidaje 128 da suke fuskantar barazanar rugujewa baya ga wasu gidaje biyar da aka yi barazanar kwace su bisa hujjar dokar mallake kadarorin 'yan isra'ila da ba su nan da kuma wasu gidaje sha ɗaya na daban da tun da aka samu umarnin rushe su su akan hujjar gini ba tare da izini ba birnin dauda shine matsugunan yahudawan sahiniya mafi girma kuma mafi hatsari da aka yi a filin unguwar wadil hilwa birni ne da aka kafa tun a shekara ta 1986 akan hanyar shiga silwan kuma kusa da masallacin aksa sannan yana alaka da kungiyar sasantawa ta ilat wacce ta kware wajen kwace gidaje da kuma kula da haƙa ramuka a cewar Radwan Amr wani mai bincike kan al'amuran Kudus da masallacin Aksa wata tawaga ce ta masu shirya masu yawon bude ido da suke kula da Silwan kamar yadda suke sarrafa hanyoyi da ramukan ƙarƙashin ƙasa zuwa masallacin Aksa haramtacce ƙasar Isra'ila tana alfahari da birnin Dauda wajen karɓan baƙi 'yan ƙasashen waje da na Isra'ila kimanin miliyan ɗaya a duk shekara a matsayin babban ziyara da ake yi a birnin Kudus da kuma binta bangon alburak yahudawan sahayuniya suna ɗauke da ra'ayin cewa wannan yanki na silwan shine birnin dauda kuma suna haɗa bututuwan tarihi da yawa marasa kan gado don gabatar da labarin yahudawan baya da gangan da suke murguɗa lamura da dama na musulunci da nufin yin watsi da su don neman ƙirƙiro abubuwan da ake zargin yahudawa ne a tarihi duk da cewa an kwashe tsawon shekaru masu yawa ana aikin haƙo wajen bautar yahudawa na farko amma aikin bai sami wata alama ta haikal ba da ake zargi yana ƙarƙashin masallacin aksa wanda a cewarsu yana nufin wajen masallacin na aksa na yahudawa ne tun asali garin na silwan na ɗaya daga cikin garuruwa da aka fi kai wa hari a birnin kudus domin zama a cikinsa ta hanyar ayyukan da gwamnatin isra'ila ke aikatawa kai tsaye ko kuma ta hanyar ƙungiyoyin yahudawan sahaniya 'yan kaka gida ƙarƙashin jagorar jagorancin il'ad da iterate kahonim a cewar mai bincike kan al'amuran matsugunan ahmad sub lahab garin na da wasu ayyukan matsugunai guda goma waɗanda ake aiwatar da wasu daga cikinsu wasu kuma suna jiran amincewa a sassan tsare-tsare da gine-gine na haramtacciyar ƙasar isra'ila mai binciken ya taɓo batun aikin ajiye motoci na gibati wanda ya kunshi benaye shida kuma ya haɗa da cibiyar kasuwanci a matsayin wani bangare na ayyukan faɗaɗa aikin birnin dauda wannan gini ya ratsa bangon tsohon birni mai tarihi kuma ya kasance daidai da matsayinsa wanda ya saba wa tsarin tsare-tsare da tsarin gine-gine na haramtacciyar ƙasar isra'ila wanda ke hana gudanar da gine-gine a kusa da katangar tarihi haka zalika wani aiki da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take neman yi shine danganta yammacin birnin kudus daga gabacinta inda take nufin wadil hilwa wajen da shi shine ake jinginar da jirgin sama da zai rika jigilan 'yan bude ido a tsakanin sassan biyu na birnin kuma ya shafi yankunan wadil hilwa da wadil al-rababa a cikin garin silwa tun lokacin da aka fara kutsawa cikin unguwar wadil hilwa ta hanyar kwace kwadurorin 'yan kudus rayuwar mazauna unguwar ta koma jahannama waɗanda ke tare da masu gadin su suke rayuwa cikin masifa suna cin wannan mummunan hali musamman waɗanda suke rayuwa kusa da birnin Kudus harin harbe-harbe da ake kaiwa kan mazauna garin duba ga nisan mitoci daga masallacin Aksa da kuma dandalin Alburak inda Yahudawan Sahayuniya suke gudanar da sallolinsu da ibadunsu ta littafi mai tsarki al'amura suna ƙara dagulewa inda rikici ke ƙara haɓaka a kowace rana hukumomin tsaro suna ɗaukan nasu musamman matakan sannan yahudawan sahirniya 'yan kaka gida suna nasu musamman a lokacin da suka zo ibadu a wurin ibadan annabi yakub a yammacin ranar juma'a kamar yadda 'yan jarida suke zuwa ɗaukar rahotannin ire-iren matakan wuce gona da iri da ake kaddamarwa kan falasɗinawan yankin harbi na baya-bayan nan da aka kai kan garin silwan shine wadda mahukuntan haramtaccen ƙasar isra'ila sau kwace makamai a ƙarshen unguwar wadil hilwa kimanin wata guda da ya gabata da kuma yunkurin da yahudawan sahayuniya suke yi na mamaye garin al'ainul silwa da da tarihi da ƙarfin tsiya ta hanyar neman neman wa falasɗinawa barin garin kamar yadda ya faru kimanin makon da ya gabata kimanin falasɗinawa dubu hamsin da tara ne ke zaune a garin hilwa a cewar faharu abu diya mai fafutuka kuma mahukuntan gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila suna barazanar korar mutane kusan dubu bakwai da ɗari biyar da suke rayuwa a unguwanni shida kuma ta hanyar barazanar rusa gidajensu bisa zargin yin gini ba tare da izini ba ko kuma korar su domin mai gurbin su da yahudawan sahaniya 'yan kaka gida saboda tsabar fitinar tsagirin yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida ya sanya a yammacin ranar juma'a 27 ga watan janairun wannan shekara da muke ciki ta 2023 wani bafalistini khair alkam ya kaddamar da hari kan matsugunan yahudawan sahayoniya na annabi yakub da ke birnin kudus ta hanyar buɗe wutan bindiga inda ya halaka yahudawan sahayoniya takwas baya ga wasu har-hare da 'yan gwagwarmayin falastinawa suka kai kan ɗaiɗaikun yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida kamar yadda majiyar tsaron cikin gidan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta sanar da hakan yayin da a shekara ta 2022 'yan gwagwarmayin falasinawa suka halaka sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila 29 da wata mace guda tare da jikata wasu 128 sannan a shekara ta 2021 'yan gwagwarmayin falasinawa suka halaka yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida 18 tare da jikata wasu 196 sannan a wannan shekara sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila Kila suka kaddamar da wani mummunan hari kan lardin janin da ke gabar yammacin kogin jordan inda suka yi sanadiyar shahadan falasinawa tara a rana guda ƙungiyar tarayyar turai da amurka sun soki matakin da gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila ta ɗauka na halasta matsugunan yahudawan sahiniya 'yan kaka gida guda tara a gabar yammacin kogin jordan kuma suka yi la'akari da cewa hakan na taimakawa wajen ta'azzaran tarzoma da kuma kawo cikas ga fatan samun maslaha maslaha tsakanin ƙasashe biyu da za a kafa na isra'ila da na falasinawa ta hanyar yin shawarwari a cikin wata sanarwa da ya fitar sakataren harkokin wajen kasar amurka antonio blinken ya bayyana cewa amurka na matukar adawa da wannan mataki yana mai jaddada cewa matakan da za a ɗauka na bai ɗaya zai ƙara ta'azzara tarzoma da kuma kawo cikas ga fatan samun hanyar warware ƙasashe biyu ta hanyar yin shawarwari kamar yadda sanarwar ta jaddada cewa damuwar amurka game da matakin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ɗauka na halatta matsugun matsugunai tara a yammacin gabar kogin jordan da kuma rahoton cewa tana neman gina matsugunan yahudawan sahuniya dubu goma na daban duk al'amura ne da suke matsayin abubuwan tashin hankali matsayin bilinkin ya zo ne kwana guda bayan da majalisar ministocin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta yanke shawarar halatta matsugunai tara kuma gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta bayyana niyyar amincewa da ginin sabbin gidajen matsugunan da ake so a yammacin kogin jordan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 ganin muna da sauran lokaci ga tushen wasu daga cikin labarun duniya Ƙasar Iran ta yi watsi da ikirarin Amurka cewa shugaban ƙungiyar ta'addanci ta Alka'ida yana Tehran da cewa labari ne mara tushe. Jakadan Jamhuriyar Musulunci ta Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York na ƙasar Amurka a cikin wani sako da ya wallafa a shafin sanatotar ya yi watsi da ikirarin da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Amurka ta yi kan cewa sabon shugaban ƙungiyar ta'addanci ta Alka'ida yana rayuwa ce a birnin Tehran fadar mulkin kasar iran da cewa ikirari ne mara tushe kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka nate price ranar laraba ya yi ikirarin cewa amurka ta yi imanin cewa shugaban alka'ida saif al'adil yana da samuwa a cikin kasar iran kamfanin dillancin labaran ikna ya habarto cewa jakadan jamhuriyar musulunci ta iran a majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york na kasar amurka a cikin wani sako da ya fitar daga birnin new york na kasar ta amurka haka ya bayyana cewa wannan mummunan labari na iya kawo cikas ga yunkurin yaƙi da ta'addanci kamar yadda sanawar ta fayyace cewar an wargaza ƙungiyar alka'ida bayan mutuwar usama bin laden kuma aƙidar tana ci gaba da wanzuwa an kama wasu 'yan ƙasashen waje biyu da ke da hannu a tarzoma a zahidan fadar mulkin sistan da baluchistan wata majiya mai tushe a sistan baluchistan ta bayyana cewa an kama wasu 'yan ƙasashen waje biyu da suka shiga cikin iran ba bisa ka'ida ba kuma suka taka muhimmiyar rawa a tarzomar wannan lardin a ranar alhamis don tabbatar da tsaron lafiyar al'umma a lardin sistan balochistan ƙungiyoyin tabbatar da doka sun fara wani shiri na kame bakin haure a wannan lardin a yayin samamin sun gano waɗannan bakin haure biyu da suke zama a ƙasar iran ba bisa ka'ida ba ranar alhamis da ta gabata a zahidan sannan ba da jimawa ba za a sanar da ƙarin bayani game da 'yan kasashen wajen biyu da aka kama wasu fitattun 'yan ƙasar labanan da dama sun farfasa gaban bankuna tare da kona tayoyi a jiya alhamis rahotanni sun bayyana cewa wasu jama'a da suke ajiya a bankuna a birnin beirut fadar mulkin ƙasar labanan sun ɗauki matakan gudanar da zanga-zanga tare da toshe wasu hanyoyi domin nuna rashin amincewarsu da rashin iya janye kuɗaɗen ajiyarsu ga kuma taɓarɓarewar tattalin arziki a ƙasar zanga-zangar ta shafi rassan bankuna shida ne inda kuɗin lira na ƙasar labanan ya kai wani sabon matsayi a jiya alhamis saboda faɗuwar farashinsa a cewar kakakin kungiyar kukan depositors da ke wakiltar masu ajiya da ba za su iya samun kudadensu a bangaren bankunan kasar ba tun daga shekara ta 2019 bankunan labanan suka sanya takunkumi kan cire kuɗi a daloli da lirat na labanan kuman da bai zama wata doka ko tsari da bankuna suka gindaya ba lamarin da ya sanya masu ajiya ba su iya gudanar da mu'amala da kudadensu don haka suka fusata sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun rusa gidan wani bafalistini a yammacin kogin jordan bayan sun kashe shi sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun rusa wani gida mai hawa biyar na iyalan wani bafalistini da aka kashe bayan wani samame da suka kai a kusa da wani ƙauye ba a bisa ka'ida ba a kudancin yankin yammacin kogin jordan kamfanin dillancin labaran ikina ya habarto cewa sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun kai farmaki kan garin alhalil da ke gabar yammacin kogin jordan inda suka kewaye wani gida mallakin yan uwan muhammad kamal aljabari wanda ya kai hari kan matsugunin kiryat arba a watan oktoban shekarar da ta gabata inda ya halaka wani bai hudansa hauniya dan kaka gida tare da jikata wasu biyar sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun rufe dukkanin hanyoyi da ke shiga hanyar gidan sannan suka jibge dakaru da dama a saman rufin gidan bayan nan suka kori mazauna gidajen da suke kusa da gidan jabari kafin suka rushe gidan ana ci gaba da gudanar da ayyukan ceto a kasar turkiya duk da rashin fatan samun waɗanda suka rage a ƙarƙashin gidajen da suka zube bayan mutane da suka mutu sakamakon mummunar girgizar ƙasa da ta abku a kudancin kasar turkiya da arewacin kasar siriya yawan mutanen da suka mutu sakamakon mummunar girgizar ƙasa da ta afku a kudancin ƙasar turkiya da arewacin ƙasar siriya ya kai kimanin mutane dubu arba'in da biyu yayin da sama da dubu ɗari da ashirin suka samu raunuka ana ci gaba da aikin ceto a ƙasar turkiya bayan girgizar ƙasar da ta yi barna inda aka kwashe sama da kwanaki goma ana gudanar da ayyukan ceton wani jami'i a ƙungiyar apart faisal ansoi yana cewa a cikin wani gini sun ceto kimanin mutane takwas kuma akwai biyu daga cikinsu da suka yi imanin cewa ba su da rai amma bayan kai su asibiti aka gano cewa suna da rai mu kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma a shirinmu na gobe inda za ku ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya.